maza mutanen mu ra'ayin na ce zan gaya muku illolin lesbian illolin lesbian shine mace kar ki sake ki fara yin lesbian saboda akwai matsala fa idan kika riga kika fara idan kika samu mai ɗauke miki sha'awanki ko da yaushe to ba za ki taɓa yin aure ba in ko ba ta kusa da ke dole ki shiga tunani to har gumma ma ki samu namiji wanda mijinki ne kun yi aure kina koya mishi irin abin da yarinyar da take miki to shine kwanciyar ki? amma muddin baki ɗauki wannan shawaran tawa ba dole ko kiga kin ga ko kin shiga tashin hankali ba za ki taba iya daina lesbian ba sai dai idan Allah ne ya daura za ki daina ko kuma wannan kun gane babban matsalar da muke ciki mace mata kamar mata da miji mace ba za ta iya samun ce mai gida dan Allah ni yau kaza nake so kama ko kaza za mu shi ma ba zai iya samun kiyace, ce kaza za ki mun ko kuma taɓa mun ta yanzu ko taɓa min ta yanzu daɗi ba a'a burin shi mijin kawai ya zo ya bige ya kwanta ya bacci to ina ka bacci a nan gurin oh ka fi so wata ta na bige maka mata ba ka na ba zai yi ba ko ba haka ba maza mutanen mu <laughs>